alhamdulillah لله wasalamu ala على rasulillah wa الله وعلى wa وصحبه wa والاه وبعد السلام عليكم assalamu alaikum wa kamar da an ta saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi na uh, muftasar zabi ma'ad bi adai khairil ibad insha Allah subhanahu wata'ala kamar kullum za mu ɗaukar mu daga inda ya tsaya zuwa gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya so a karanta. Darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na ashirin, inda kuma wannan darasin namu na ashirin ya yi bayani ne dangane da abin da ya shayi fasali na goma sha biyar a cikin wannan littafi fasali mai bayani akan shirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shayi sallar idin azumi da na layya yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da harkon fasali na goma sha shida inda muke cikin shayi na arba'in da tara a daidai irin wannan nuska da na kirkira ita inda kenan yau za mu fara farkon darasi na ashirin da ɗaya insha Allah. Malam ya yi bayani cewa faslon fi hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan fasali yana bayani game da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatil kusufi da sallar shayewar wata ko shayewar rana wanda a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu rana ta yi kusufi wata ne ba a samu annabi ya yi masa sallar kusufi ba ko da akwai hadisin da ke ɗauke da ma'anar yin sallah har ga watan idan ya yi kusufi musamman bisa ga abin da al'imamu shafi'i rahmatullahi alaihi ya fahimta. Malam ya ce, walan ma fusifati shams lokacin da rana ta yi kusufi, karaja ilal masjid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hita zuwa masallaci da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kaddara rana ta yi kusufi ma'ana rana rashin lahiya ta kama ta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hita zuwa masallaci musri'an da gaugawa da hamzari ta annabi ya masallaci fazza'an yana mai firgita ya jurru rida'a annabi yana jan mayafinsa ma'ana tahiya ta sauri tahiya ta hanzari wa kana kusufuha kusufin rana da ya faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance ne fi awwalin nahari a farkon wuni kenan ba sai da rana ta ɗauka ko ko ta yi zawali ko ta kai wani matsayi ba a'a a farkon wuni ne abin ya wara ala miqdari rumhain aw talata rana ta kai ɗagowar wata gwargwadon gorar mashi guda biyu ko kuma gorar mashi uku ma'ana rana ta ɗago amma ba ta yi zawali ba min ya daga bullowarta. To a wannan lokacin ne sai wannan rashin lahiyar da ake ce maku sufi ya kama ta, ba ta faddama. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo masallaci sai ya yi sallah, ba ta faddama ta sallah, ya gabaci mutane ya yi sallah a raka a biyu. kene yanzu abinda a shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan rashin lahiya ya kama rana ko rashin lahiya ya kama wata za a yi sallah ne ta nafila raka biyu wanda malamai suna da fahimta musamman ga abin da ya shayi na rashin lahiyar wata wasu na gani kamar imam malik rahimahullah da wasu daga cikin magabata cewa mutane za su je ne kowa ya sallar shi daban ya je istighfari amma al-imam shafi'i ya fahimci za a haɗu a masallaci a jam'i saboda hadisin da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa lalle da rana da wata ayoyi guda biyu ne daga cikin ayoyin Allah ba su shayewa don haihuwar wani ko don rasuwar wani idan kuka gane su ɗaya daga cikinsu ya faru to ku yi sallah to wannan kenan wanda wannan abin ma bai daɗe da faruwa ba mu gare mu na na kusufi yanzu magana da ake yi ila koma tsawon sati biyu ba kai ba alhamdulillah wasu daga cikin yan uwa sun tsayo sun yi sallar Fatanmu mu shine ubangiji Allah ta'ala ya karɓa. dama shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neman ta ake yi dare da rana duk inda aka gane ta sai a bi ta qarafil ula annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ga raka ta warko ga wannan sallah ta kusufi bil fatiha da suratul fatiha kamar da an ka saba da kowace sura ta sallah annabi kan karanta fatiha wa suratin tawila sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta sura mai tsawo wanda a wasu ruwayoyin za ka gani bayani ta kai kwatankwacin karanta suratul baqara wa ja'ara bil qira'a annabi ya bayyana da karatunsa sun maraka sa ya yayi ruku'i fa dalar ruku'a ya tsawaita ruku'in nashi sun rafa'a sannan annabi sallallahu wa alihi wa sallam ya ɗaukako wata ruwaya na nuna cewa ruku'in da annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan sallah ta kusufi ya kai kwatankwacin tsawon karatun da ya yi sun marafa sannan ya ɗaukako to ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayan ya yi ruku'i ba balal kiyam sai zamana ko ga tashi ya daɗe tsaye wa huwa dunal kiyamil awwal amma bai kai ga tsayuwa ta farko ba kenan in mun lura da wannan sallah tana da ruku'i guda biyu bayan da ya yi karatu ya kammala ya daɗe tsaye ya kai wurin ruku'i ya dade kamar irin gwargwadon tsayin da ya ɗauka ko ya dade kamar irin gwargwadon tsawon da ya yi ga ruku'i kuma sun maraka sa'annan ya koma ruku'i kenan ruku'i karo na biyu fa tsala an ruku'a sannan ya tsawaita ruku'insa sun marafa sannan ya ɗaukako bayan ya yi ruku'i ya daɗe daɗewa tsaye ɗazuwar da ba ta kai ga tawar ba ce ya yi ruku'i sai ya koma ɗaukakowa ba tsalar kiyam sai ya ɗawaita tsayuwarsa wa huwa dunal kiyamin awal bai kai ga tsayuwa ta farko ba فقال لما رفع لما رفع رأسه yace lokacin da ya ɗago kansa da ruku'i na biyu kenan amma cikin raka'a guda yana roko sai yace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd thumma akaza bil qira'ati thumma raka'a fa adala ruku'a wa huwa duna ruku'il awwal bi ma'ana a cikin raka'a guda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ruku'i har guda biyu bayan da ya ɗaukako ya ce sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd kenan ruku'in harko sannan ya sake biyar da na biyu kamar wanda malam ya kawo amma bai kai ga wancan ainihin ruku'i na warko ba ma'ana tsawon daɗewa yana yi tsawon na ragewa sun masajada fa ƙala sujud ya yi sujada ya daga yana sujada sun fa'ala fil okura misla ma fa'ala fil ula sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi duk abin da ya yi ga raka'a ta farko cikin raka'a ta biyu wanda ya zamana ruku'i biyu ya yi ga raka'a farko aka ruku'i biyu ya yi ga raka'a ta ƙarshe wanda ya tsawaita a cikin sujada raka'a ta farko aka yi tsawaita a cikin sujada cikin raka'a ta biyu wanda ya zamana cewa ya yi karatu mai tsawo a raka'a farko aka raka'a ta biyu ma ya yi karatu mai tsawo sai dai bai kai ga tsawon na ainihin raka warko ba to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan sallah ta husubin da rana ta yi a rayuwarsa wanda kuma na daga cikin shiriyarsa idan yau an ga ɗaya daga cikin biyu a rana ko wata ya kamu da rashin lafiya za a yi sallah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar kuma ya shiryar wanda ya sha bamban da abin da ya gabata inda aka da yara na yawo ana kiɗe-kiɗen gwangware ana cewa rana ki bawanki gobe ba shi komawa ana kiɗi ana hauka ta alhamdulillah Allah ya bayyana mana shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatan da ƙaunar mu Allah ya tabbatar da mu a kanta ثم قال في الأخرى مثل ما فعل في الأولى ما ليس to annabi sai gara raka'a ta biyu irin duk abin da ya ga raka'a warko mala ya kammala wannan sallah bin raka'ataini a cikin raka biyu ya kammala arba'a ruku'atin ruku'i hudu wa arba'a sajadatin ka kuma sujada hudu kenan ita ko ta sallah kamar mun ka saba don raka'a tana da sujada biyu amma wanda an ka saba don raka'a tana da rukuni guda amma ita wadda sallah ta kusufi idan an same ta a raka'a biyu ke gare ta a rukuni biyu ke ga raka'a guda za ka gama wata ruwaya ta nuna rukuni uku ga raka'a guda za ka gama wata ruwaya ta nuna ruku'i hudu ga a guda za ka gama wata ruwaya ta nuna har ruku'i shidda ga raka a guda za a samu ruwayoyi mabambanta da suka zo suna bayani akan irin nau'in ruku'i amma a wannan ruwaya da wasu sauran ruwayoyi duk sun nuna annabi ya yi ruku'i biyu ne a cikin raka a guda ورأى في صلاته تلك الجنة nar. wannan sallar da annabi ya yi ta kusufi ya gani a cikinta yana yin ta sai Allah ya nuna masa aljanna sai Allah ya nuna masa wuta wa hamma an ya'khudha unqudan min aljanna ha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya ko ko ya riko da dabino na cikin aljanna ba yore yawon iyawu sai ya gwada masu abin ya ce musu ga kurwun dabinon aljanna wara alal azabi binar ya ga ma'abota azaba a cikin wuta waɗanda ake azabtarwa fara amra'atan shuwa hirra ya ga wata mace ga tanan musa na ya gatta ya dalilin da ya sa musa ka ya gatta rabatata ta daure wannan musa a ta matan har musan nan can mutu ju'an wa atasha don ɗai yunwa da kishirwa ba ta saki Musar tattani ta fida abin da ta cire kanta ba kuma ba ta bata ba har musa ta mutu sai gashi ana yi mata azaba da wannan musar musanna ya gata. aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wara Amurin da malik ya ga wani da ake ce ma amr dan malik ya jurru am'a'ahu yana jan hanjinsa bin nari a cikin wuta ni ya dalilin da amr dan malik ke jan hanjinsa a cikin wuta tunda mun ji ita ga mata ga dalilin da yasa musa take yagarta duk azaba Allah da take ciki ga kari da musa na yagarta to shi amru dan malik wa kana awwal man gayyara din ibrahim shine a wanda ya canza addinin annabi ibrahim shi yasa yake cikin azabar Allah yana jan hanjinsa suna yawo warazi ya sari kalhaji yu'addab haka kuma duk dai a cikin wannan sallah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wani barawo nan mai wa alhazai sata ana masa azaba wanda har yau gobe ana samun wanda babu abin da ka kai shi makka in ba sata ba zai biya jirgi ya shiga ya tayi cikin mahajjata ya yo musu sata ya dawo gida e zama ne azabar Allah na nan na jiran shi sannan sarafa sannan ya juya shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya sallame sallar ta khataba khutbatan baliga yawa mutane khutba ba ja yayi ta ne ita kudubar mai kai matuƙa farawal imamu ahmad shi ma Imam Ahmad ya yi ruwaya a shi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ya yi ruwayar cewa annahu lamma sallama hamidallaha wa atna alai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallama ita wannan sallah ya yaba ma Allah ya yi godiya ga Allah wa shahida Allah ilaha illallah ya yi bayanin shaidun cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa shaida annahu abduhu wa rasulu kuma ya shaidar da cewa shi annabin Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne sun maƙala sannan ya ce ayyuhan nasu an shudu kumbila wannan ruwayar da muka karanta warko zuwa inda muka kawo wannan ya nuna ba ruwayar Imam Ahmad ba ce bayan muna cikin ruwayar da ta kawo farkon sallar zuwa ta, sai ga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yana bayani dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayan ya sallama sallah Inan bayan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kammala sallah akwai abin da ya biyo baya wanda ya kiraya al'umma zuwa gare shi wanda kuma mai yiwa lura da lokaci ba bari mu tashi daidai gabar da shi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya zo da bayanin cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallame sallar ya yaba ya gode ma Allah ya yaba ga Allah ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida shi bawan Allah ne manzansa sai mu tashi daidai gaba da malam ya kawo cewa sun maƙala sa'an na annabi ya ce sai mu ɗauki ainihin wannan sabon labari a darasinmu na gaba muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaƙa da dace Allah ci sa ayyuka musu zama don mu ɗaya da shi abinda na karanta a kan sawaba Allah ya ba mu ladan shi kure na Allah ya yi mini Allah shi shaye shi a cikin zukatan al'umma Allah muna roƙonka ka saukan mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka sauƙaƙa ma al'umma musulmi al'amuran su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk